zazzafar rigima ta kaure tsakanin fresh da jaruma Samha M Inuwa akan zargin karuwanci. Dole ma wallahi Allah kai duk wanda mata ta ji fresh ma ita ma jaka ce yar washi wallahi. Ke dai abin da na fuskance ki to in ba rami me ya kawo rami dan me dan na ce iPhone 16 ta fito fa. iPhone 16 ta fito fa dan me za ki ji gaman da ke nake. Na ce wai sama ni kin ji na ce wai sama karuwa ce ni. kakkausar rigima ta kaure tsakanin fitaccen 'yan tiktok guda biyu waɗanda a iya cewa akwai aminantaka da zumunci mai ƙarfi a tsakaninsu wato abubakar ibrahim wanda aka fi sani da g-fresh da kuma jarumar kannywood samha m inuwa to yanzu dai zumuncin samha m inuwa da g-fresh ya bi shanin sarki ko a ce ya bi iska a kuma iya cewa ya bi ruwa wato dai zumuncin ya zube ya malale An yi walle-walle an yi uwar watsi tsakanin fitattun 'yan TikTok ɗin guda biyu wato Gfresh da sama M Inuwa. Duka dai wannan tarwatsewa da ta faru tsakanin waɗannan mutane guda biyu ta faru ne akan zargin karuwanci, inda Samha ta yi zargin cewa Gfresh yana mata kallon karuwa, a yayin da ita kuma ba abin da ya haɗa ta da karuwanci, ita ba karuwa ba ce, ita ba 'yar iska ba ce, kamar dai yanda take ƙoƙarin nuna wa mutanen duniya. Idan za ku itinawa a baya kaɗan, Samha M Inuwa ta yi bikin murna na ƙara shekara wato birthday, inda saurayinta ya gwangwaje ta da kyautar dalliliyar mota ƙirar GLK, wadda aƙalla kuɗinta ya kai naira na dukan naira har naira miliyan 20. Tun a lokacin bikin murnar ƙara shekarar tata, wannan gundumemiyar kyauta da aka bata ta ɗauki hankalin mutane sosai da sosai. inda mutane suka bude shafin cece kuce da hayaniya kuma yawancin mutane sun tafi akan cewa babu komai a cikin wannan sabga face karuwanci da kuma iskanci domin kuwa a cewar wasu ba yanda za a yi namiji ya ɗauki irin wannan daliliyar mota mai tsada har ta naira miliyan 20 ya bawa mace kyauta ba tare da shi ma yana fanshe waɗannan kuɗaɗe nasa a jikin macen ba To a cikin satin da ya gabata ne dai, saurayin na Samha ya sake gungwaje ta da kyautar waya sabuwa gadagal iPhone 16. Wanda dama kuma tun kafin wannan, jifar shana ta faɗa cewa duk wadda aka gani saurayinta ya siya mata iPhone 16. To babu raba ɗaya biyu ta samu wannan waya ne ta hanyar karuwanci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala masoya na ku zo mu buɗe iPhone 16 ɗina da ne da ku. jiya na kira baby a waya na ce baby ya ce menene sarki rikici <laughs> na ce baby a iphone 16 ya ce to ba damuwa an gama sai me kuma na ce wallahi baby ne shikenan ya ce min to an gama gobe insha Allah rabbi zan sa aka miki har ofis gashi nan kamar ya ce min alkawari ya cika baby na gode na gode na gode Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya kara ka albarka wallahi bani da bakin da zan yi maka godiya duk abin da na ce maka kai min kana min na gode Allah ya saka da alkhairi To mutane da dama dai sun ta bayyana ra'ayoyinsu a kasan wannan bidiyo na sama am inuwa wanda ta wallafa shi a shafinta na Instagram inda wasu ke cewa tunda ke ma kina masa duk abin da yake so to ai dole shi ma ya miki duk abin da kike so daidai sauran comment da aka yi wa Samha waɗanda wasu ma ba za su faɗi ba. To bayan dai wannan sai sama ta buɗe shirin kai tsaye a TikTok wato live program inda daga cikin mutanen da ake ɗaukowa domin a tattauna sai ta ɗauko ji fresh a kan live ɗin nata. Bari ku ga inda ta kasance a takaice. ta gane swapping to ake ka tana da iPhone 15 tana da iPhone 15 to ta ba da iPhone 15 ba yadda cika ba yawwa ita ai ban sana da wannan duka suna nan kowanne yana nan wallahi tana nan wai suna na fa ki ga mana gaskiya ki gaya min inda kai karɓo ta na rike da Allah wai ka tambaya kowanne yana nan wallahi kowanne yana suna maka na shi dubu sai ceto wallahi sai dai a yi hakuri shi ne ya daga wannan abu yake cewa zai nuna jiran ma ba zai yi a tsaye ba a nemi wuri a zauna a cika mana jirana wallahi na kake nufi jibrish Go Goma nake nufi iPhone 16 ta fito. Ka je ka yi a baka lafiya lau Ka je ka yi a baka. Wallahi ka je ka yi a baka. Wai da kyan zai ke ce Kai ne wayan kashi. To ana tsaka da wannan 'yar hayaniya ce dai sai san matai awon gaba da G-Fresh wato ta sauke shi daga kan life din. Sai kuma ta fara aika masa balbalin bala'in zazzafan martani ga kuma zazzafan sakon da ta aika masa. dole ma wallahi Allah kai duk wanda mata ta auri jifresh ma ita ma jaka ce yar washi shi wallahi <laughs> to duk dai mace mai hankali wallahi ba za ki taba so a ce wannan shine mijinki ba kai dan baki san ciwon kanki ba ke ma to wannan wani abu ne daban wani karamin yaro cikin kanin mun gaya miki ya ga jifresh sai ce wai wai an ta so ya ga mahaukacin nan a'a iya fa da yaro iya fa da yaro ba don shi fa shekara ta shi goma sha amma har yanzu yana da banci shekara ta shi goma sha amma har yanzu yana tabbanci in ta girma ai sai ka san ta girma wani abin sai na kawo da kai a kan shi to ai shi yanzu shi yanzu tiktoker ne kuma sai haka yake bulu. wani dai abin da yake babu lissafi kuma wallahi kin san Allah ko da ko tura min wayannan ko baby sai da ce min ka ki posting na san ki da komai ki posting komai na ce mishi kai ban yi postin kawana sun gani sun min murna me ne kenan kamar ma ban canja waya ba kin gane kan yi post na ce na ce ma zan yi postin mu kuma mutum ya samu abu abin alkhairi ba wani abu ba yace min to sai ki je ki tayi a ta kamar yace min to eh mana yace min to sai ki je ki tayi ai wallahi kuwa Ina baka sana'a ne. Ina jin ba wata biyu ba ai ba na gan shi a shagon. still ma ina kafu gab da zaki tafiyan nan ma kar ma a kai da nisa zai ƙara zuwa shagona ne yanzu zai ƙara zuwa shagona ya ga abin da zan shi. ya zo shi ya gani To amma bayan sama ta gama aika wa Gfresh wannan sako daga kausar murya shi ma ga martanin da ya mayar mata. Rami me ya kawo rami? In rami me ya kawo rami? Allah sarki sama sama ai ni ban ya zage ki ba bari gaya miki ni bana abu da mutum ko menene muke da shi a gefe ko a zo a social media in yi magana ta ke dai abin da na fuskance ki to in ba rami me ya kawo rami dan me dan na ce iPhone 16 ta fito fa iPhone 16 ta fito fa dan me zaki ji kaman da ke nake na ce wai sama ni kin ji na ce wai sama karuwa ce ni ni ki ji na ce wai karuwa ce ko ki ji na ce wata karuwa ce akan me bana wannan rayuwar ni abin da na sani ni ina faɗakarwa ta ta hanyar da nake faɗakarwa kai akwai dattijawan mutane a kano wanda har kuɗi suke bani masu kyau su ce mini kai wannan faɗakarwar tana shiga cikin matasanmu saboda matasanmu akan wani wata waya da ta fito duk wata waya da ta fito sai yarinya sai 'yan mata su rikice hotel ɗaki babu babu ɗaki ga baki ɗaya ko ina ana ta lugudan marke to su kansu dai mazan da suke bada wannan wayoyin wa irin suna bata mana mata suna kin auren su kuma to lokaci yayi is enough is enough this is rubbish mana ba za ku yi auren mace ba ku zo kuna bata waya ba za ku yi auren mace ba ku zo kuna bata waye ba za ku yi aure mana in aure kai ko moyan miliyan 100 ka sayo mana ni ne ba maganar samha nake yi ba a nan gurin ita samha ji ta ina maganar da ta ji ina maganar sai ta zata da ita nake sai ta yi jumping into magana saboda ni a magana ta cewa na in dai mace magaganta da waya yes mun yi wannan bidiyon nan ni da